Rikicin ya samo asali ne yayin da jam'iyyar APC reshen jihar Yobe ta kori ko dakatar da wasu jigajigan jam'iyyar daga wasu kana komi guda hudu wato Fune, Fika, Fataskum da Nangere bisa wasu zarge-zarge. Uwar jam'iyyar ta kasa baki daya ta ce matakin jam'iyyar a jihar Yobe ba daidai ba ne kuma ya saba wa kundin tsarin mulkin jam'iyyar. Babban lauya Dr. Muiz Banire shine mashawarcin jam'iyyar APC na kasa baki daya kan harkokin shari'a. Looking at constitution, no arm of the party except the neck can expel any member. idan ka duba kundin tsarin mulkin jam'iyyar mu babu wani reshen jam'iyya da ya isa kori 'ya'yan jam'iyya sai majalisar zartarwa ta ƙasa baki ɗaya in akwai wani kora na je kana yi ka a kowane mataki ne ba wanda na gaya ma yanzu ba to shiririta ne to yanzu kenan kun janye wacce mataki da shugabannin jam'iyyar Adamatu suka ɗauka kenan? Ka ji abin da nake gaya maka mana, ai ba ma maganar janye korar ba ne, idan wani mataki bai kan ka'ida kenan ba ma maganar tun farko. Ma'ana ai dama wacan maganar wannan kora shirme ne wannan bata lokaci kawai suke yi to sai dai kuma jam'iyyar apc a jihar yobe ta ce bata gamsu da matsayin uwar jam'iyyar na ƙasa ba alhaji adamu cillare shine shugaban jam'iyyar na jihar amma tabbas legal adviser bai isa ya ce ya mayar da hukuncin da mu a state muka yi ya ce ba haka ba wannan ba mai yadda da lamarinsa ba to sun yi laifi a abuja ne mai na na halan goro in daga bangaren mu ne mu mun san mu mun dakatar da su laifin nan ba a national headquarter bane suka yi sun yi laifi ne a yobe chapter na APC. Saboda haka idan wani daga national headquarter ya ce ya mai da su bai ma ma tambaye mu ba. Wannan kawai wani kuɗi ne kawai suka bashi ya ci wanda mun dakatar da shi mun dakatar da shi wanda kuma mun kore shi mun kore shi ba gudu ba ja da ba yadda nake ga maka. Duk letan da zai fito in ba daga ofishin national secretary na party ba ba ruwan mu da leta ko tsaya mana na national headquarter ne ya rubuto da kansa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.